أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu babun da haru babun izattadal haru yawmal jumu'a ba mai bayani idan zahiyar tsananta ranar jumu'a idan zahiyar tsananta ranar jumu'a ya za a yi da sallah shin za a yi jinkirin ta wanda aka ga azhar ko ba za a yi jinkirin ta ba to shi na buhari ya ce haddasa muhammadun haddasa muhammadun abi bakar kala muqaddimi ne a ahrami ibn umara kala qala na abu halda huwa halid ibn dinarin sami isa na sabna malikin kulu shina cewa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance izajtaddal harru idan zahiyat tsananta a izajtaddal bardu idan ya tsananta bakkar bi salatu shina gogawa sallah manzo Allah ya kasance idan ya tsananta zai gogota da sallah shi ta da wuri wuri saboda mutane su samu shigewa cikin gidajen su huta wa idza ishtadda al-harru idan zahi ya tsananta a wurin da bi salati shina jinkirin sallah ya'ani al-jumu'a ta shina nuhin jumu'a wai qala yunus ibn bukairin yunus ibn bukairin yace na abu halda abu halda ya faɗa muna idza ishtadda al-bardu kenan idan zahi idan san ya tsananta a bakkar bi salati shina gogawa sallah wa idza shadda al-harru idan zahir tsananta bare da bi salati suna je kirin sallah don haka ce bi salati kawai yace bai ce ani a juma'ata ba wa qala bi salati la yadhkuru juma'ata bai ambaci juma'a ba kenan wannan Yunus ibn Bakairin ya saba ma a harmi Umara al-harmi Umara riwaya ta an Abi Halda shi ma wannan Abi Halda amma wancan ya ce ani a juma'ata shi kuma ga tashi riwaya shi Yunus ibn Bakairin yace kawai abura da bi salati shi na jikirin sallah bai ambaci juma'a ba wa qala bishrun sabitin wa qala bishrun sabitin bishrun sabitin yace haddathana abu halda abu halda ya faɗa muna qala ce sallabina amirun aljumu'ata wani sarkin musulmi ya yi mana sallar juma'a cikin busura wannan sarkin musulmi ana kiran shi alhakamunu abi aqilin hakamunu abi aqilin nan a sakafi shine ya mu sallar shine ya mu sallar juma'a busura to watan ya kasance shi haka munu abi haƙilin watan shina jinkiri kwarai kwarai wajen juma'a ta yi shina tsawaitar da hudu ba kamar da hajjaji nusuf a sakafi kai saboda halifa na na hajjaji nusuf a sakafi shi kuma hajjaju ya kasance shina tsawaitar da hudu ba sosai sosai har aka kamar lokacin ma juma'a ya kusan wucewa to sai kasance da ya kasance shine na'ibi ne watan shi wannan alhakamunu abi aqilin sai kasance shi ma sai tsawaitar da hudu ba sai kasance gaban Anas na bayan ya ƙara sallah sai tambayi anas yace ya mazo Allah ka sallar azhar na ce qala sallabina amirun aljumu'ata wani sarkin musulmi ya mun sallar juma'a sun maƙala sun nace li anas ga ana radiyallahu anhu fa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya salli zuhura ya manzon Allah ya kasance shi na sallata azhar qala sai ce mishi kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idza kana shita'u idan lokacin sanyi na barada bi zuhuri shina barada bakara bi zuhuri kina gaugawa ga sallah ta azhar idza kana shita'u in ya kasance lokacin hunturu na bakara bi zuhuri wa idza kana saifu in ya kasance lokacin zahi na barada biha kina yi suwa gare ta shina jinkirin yinta ce abinda manzo Allah ke yi kenan ka gana Anas radiyallahu anhu ranar juma'a na an kame wannan tambaya wasu maluma sun ce ma bisa ga mimbari na tambaye shi ya ce ya manzo Allah ka salla salla ta azhar ka dai a bisa ga wannan in mun ka dauki cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shina jinkirin salla ta azahar lokacin tsananin zahin rana to nan ba a samu hukunci akan sallar juma'a ba amma ga riwaya ta wannan harminu umara ya ce ani aljuma'ata in haka nan na kenan hukuncin juma'a shine hukuncin na sallar azhar in kuma ba haka nan ne ba a'a an yi kiyasin sallar juma'a akan sallar azhar wanda aka jinkiri ga sallar azhar lokacin tsananin zahi haka ma ita ma juma'a ana jinkiri ga yake lokacin ana jinkiri ga juma'a lokacin tsananin zahi kenan hukuncin su guda wannan kiyasi na ba nasi bane a bisa ga wannan ashe kenan ana da kiyasi don haka an sace mai to da tambaye shi tun da ranar juma'a na tambaye shi abin da ya kaso shi faɗa mai hukuncin sallar juma'a jinkirinta sace to manzo Allah dai ya kasance in lokacin hunturu na shina shina gogawa sallah saboda mutane su samu tahiya malaba su samu labiya saboda tsanin sanyi amma ya kasance in lokacin zahi na kuma shi jinkirin sallah amma kuma sallar azhar kenan ba sallar juma'a ba don hakan ga sai an kai kiyasan sallar azhar akan sallar juma'a a an kai kiyasan sallar juma'a akan sallar azhar babu mashi ila jumu'ati ba mai bayani akan tahiya zuwa juma'a shin in za ana juma'a ya za a yi kaga ce babu mashi ila jumu'ati ba mai bayani akan tahiya juma'a ba a sa'i ila jumu'ati ba ba gaugawa zuwa juma'a ba don shi gwada maka abin da aka nuhi fasau ila zikirillahi in ce ne ga ana nuhin umlu imlu ila zikirillahi ku tahi zuwa ga zikirin Allah ba ku yi gaugawa ba ba gauga aka nihi ba wa qaulullahi subhan a wa qaulullahi jalla zikruhu wa qaulullahi da zance Allah jalla zikruhu fas'au ila zikrillahi fas'au ku tahi ila zikrillahi zuwa ga zikirin Allah wa man qala da wanda yace as-sa'yu al-amalu wa man qala daga cikin mufassiruna daga cikin mufassiri akwai wanda yace as-sa'yu dinnan al-amalu aiki aka nihi wa zahabu tahiya al-amalu wa zahabu su aka nihi li qawlihi ta'ala domin zance ta alaɗo haka wata alaha ta ayaha wata alaha ta ayaha watan wanda ya aiki wata alaha ta ayaha wanda ya kasance ya yi aiki saboda lahira ko wanda ya kasance aiki ne wa man aradal ahirata alaha ta'alaha sa'aha wa huwa mu'minun wa man aradal ahirata duk wanda ya nuhi lahira bayan ya nuhi lahira wa ta'alaha yayi aiki saboda lahira sa'aha irin aikin ta watan ya bi umurni ya bahari wa huwa mu'minun alhali shi na mu'mini fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura anna aikin su ya kasance aikin da aka gode ma abin sakamako ashe kenan nan wa ta sa'ayaha wa ta'aya aiki laha saboda jumu'a laha saboda lahira sa'ayaha irin aikin ta ashe kenan izanu da salati min yawmi jumu'ati fasau ila zikrillahi famlu ila zikrillahi sai zuwa zikirin Allah a sa'ayu azhabu tahiya kuma aiki ce ko ba ku yi gaugawa ba ba ana nufin gaugawa ba sai ce mi wa qala na abbasin wa qala ibn abbas Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma ce ya haru mulbai bai'u hina izin ciniki shi na haramta lokacin nan ya haru mulbai bai'u hina izin ciniki shi na halatta hina izin a lokacin da aka yi kiran sallah hina izin hina iznu da salati lokacin da an kai kina sallah kina haranta wannan lokacin to maluma sun yi sabani ihtalafu maluma sun yi sabani fi wakati tahrimil bai wa shira'i akan lokacin haramcin saye da sayarwa akan lokacin haramci na saye da sayarwa ranar juma'a wani lokaci na wa qala ta'ifatu wasu jama'a sun kace huwa ba'da zawali da gotawa rana lokacin haramcin ciniki shikenan ya kama wadu ya zalika an rutunan hadisi an ada'in daga adawun abi rabahin Ah, da shi da wannan adawuna abi a ah, da shi da wannan hasanul bisiri bayan hasanul bisiri da ainihin wannan hmm, ah, hasanul bisiri da damun abi bahin da sauran su malumma sun tafi akan cewa abinda aka nuhi da haramcin cinikin nan ba da zuwa da bayan gotawa rana ina ta gota shikenan an haramta da ciniki wannan shi azance na wannan damun abi rabahin damun abi bahin da shi da mujahidun jabrin da hasanul bisiri sun ka tafi akan wannan daga cikin wasu jama'a kuma sun kata akan cewa a'a haramcin ciniki shina kamawa da lokacin da an kai kira kiran sallah na biyu lokacin da liman ya hau minbari ya zamna sannan za a kira gaba gare shi to wannan lokacin ciniki ya haramta wannan shi a kaulin malikun yi radiyallahu anhu ko bisa gare shi jumhurin maluma sun ka tafi amma ce kuskure na wanda ce lallai hakika ciniki na haramta bayan gotawar rana to bisa ga wannan sai maluma suka ce to idan an kai ciniki mai hukuncin ciniki wannan lokacin a sai dai malikun aka radi Allahu anhu yace akan cewa in an kai ciniki wannan lokacin za a bude cinikin da an kai bayan liman na na bisa ga minbari in liman ya hawo minbari kenan lokacin da ya kasance aka kiran sallah na biyu a nan gare mu ko kuma ga dukkanin duniya da yake duk duniya ta tafi akan cewa ana kiran sallah na ɗaya da na biyu kamar da bayani shi na tafi to idan aka kiran sallah na biyu sannan na ciniki ya haramta amma ga kaulin malikun aka radiyallahu anhu banda kaulin da maluma da sun ha gabata to bisa ga wannan sai aka ce to eh an kai ciniki fa idza waqa ma hukumuhu in wannan ciniki ya auku hukunci menene hukunci ne sai maluma suka ce to abinda a hukunci wannan ciniki gun malikun sai a bude wannan cinikin wannan ita riwaya ta wannan ibn al-qasim an malik radiyallahu anhu za a bude wannan cinikin amma kuma sai toge wani abu yace amma banda auren da aka daura dan shi ma mu'amala ta ba za a bude shi ba banda kyautar da aka yi banda sadakar da aka ba za a bude ta ba amma duk abin da ba wannan ba kuma za a bude shi bayan haka nan kuma sai toge sayan ruwa na arwalla bayan an yi kiran sallah na biyu ana iya sayan ruwan arwalla hmm. ma la yatimu wajibu illa bihi huwa wajibun hmm. to wannan kenan a bisa ga wannan a fasa alaha ta aya shi na tahi fa tsawo ila zikrillahi wani ya magana ce kamar hetu kenan a hetu bai shigowa ciki saboda nan hadisi na tahi watan a yan an kai kiran sallah kada ku yi gogawa zuwa wajen sallah ku tahi kuna masu natsuwar ku kamar da hadisi shi na tahi in mun kawo nan muna bayani akan hetu to shi na ce Ah, wannan watan shine kauyen na Abdullahi ibn ah, kauyen Abdullahi ibn Abbas kenan yace ya harumul bai'u hina idin ciniki shine haramta wannan lokacin wa qala ada'un ada'un yace taharumu sana'atu dukkanin sana'o'i ha dukkanin su duk sana'a tana haramta duk abin da aka kira sana'a ya haramta saboda abin da annan duk abin da haramta da ciniki shina hana kowace irin sana'a saboda na abin da aka nuhi duk aikin da haka ka aje shi zuwa juma'a A ashe kenan ka gaba ciniki da aka nuhi ba duk sauran ayyuka waɗanda ke shagaltar da mutum daga sallar juma'a sun shigo ciki to bisa ga wannan wannan shine kauli na adauna a shine kauli na dauna abira bahin ya tahi akan wannan a muna cikin bayani akan watan haramcin ciniki da kuma ainihin in an kashe ya zai auku malikun sai ce za a buɗe wannan cinikin amma banda auren da an ka ɗaura banda kyauta banda sadaka banda sayan ruwa na alwala wannan an yarda da shi abu hanifa radiyallahu anhu da shi da sufyan sauri da shafi radiyallahu anhu dukkanin wannan sun tayi akan cewa kuma shi kuma wannan ciniki an kai shi ya auku sahihi ya ya ya auku ingantacce sai dai wanda ya wannan cinikin asirullahi ta'ala asirullahi ta'ala sa'an Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan ashe kenan kaga dai ciniki an ka riga an hakulla shi ga masaba ta malikiya za a bude shi saboda mi sun ɗauka shi maliku a sanya ta akan cewa annahayu ya dullu ala tahrimil manhiyi anhu annahayu hani ya dullu shina gwaji ala tahrimil manhiyi anhu akan haramcin duk abin da an kai ne akai ne sannan kun bayan wannan ya ta akan cewa annahayu ya dullu ala fasadil manhiyi anhu annahayu hani ya dullu shina nuni ala fasadi akan bacin almanhiyi an duk abin da an kai hani bisa ga wannan ashe kenan duk cinikin da aka kulla bayan an riga an yi kiran sallah na biyu ya haramta saboda mi li qaulillahi subhanahu wataala fasau ila zikrillah ku tahi zuwa wajen ainihin ku tahi zuwa zikirin Allah wazarul bai'a ku rabu da cinikayya to bisa ga wanda aka ce wazarul bai'a ku rabu da cinikayya ashe kenan kaga wazarul bai'a wannan nahwi tahrimin ne wazarul bai'a ku rabu da cinikayya in an kace a bar cinikayya ashe kenan duk ciniki ya haramta ta bisa ga wannan kaulin malikuna sun yi ta akan cewa za a bude cinikin da aka riga an hakulla bayan an kiran sallah na biyu amma hilafan li abi hanifa wa sufyan sauri wa shafi radiyallahu anhum wa qala ibrahim ibn sa'd ibrahim ibn sa'd shi kuma an zuhuri daga zuhuri idza azana al mu'azzin idan mai kira ya kira yawmal jumu'ati ranar jumu'a wa huwa musafirun shina matahi ko da kaji kiran sallah na ko da kaji kiran sallah na mai kiran sallah kana wurin tahiya fa alaihi an yashhada wajibi ne na ta hijima amma wannan watan ba wajibci na hakikani ba fa alaihi an yashhada ala istihbabi fa alaihi wajibi na gare shi an yashhada tahi amma ba wajibci wace ne gaba watan wujubu nadbin ne ba wujubu ba ba wujub ba al wujubu ala babihi ba wannan wajibci ba wajibci na hakika ne ba saboda mi maluma sun ce watan aljumu'atu la tajibu ala musafirin juma'a ba ta wajiba ga mutahi kamar can inda mun ka hito an kiyaye da wannan don haka ashe kenan bisa ga wannan in an ka ce lalle haƙiƙa mutum matahina kuma ya ji ana kiran sallah ashe an ka ce juma'a ta wajaba gare shi to ba wajen cina ba wancan nan ana haƙiƙa ne ana nuhin dai watan wajibi na gare shi amma bisa ga musahabanci to shi na ce fa alaihi an shahada wajibi ne na shi ko kuma tan fa alaihi an shahada kina akai ne akan shi juma'a amma istihbaban akan mustahabbanci hadisna ali ibn abdullahi qala hadisna al-walid ibn muslim qala hadisna yazid ibn abi maryam qala hadisna abayatun fa'a qala a abu absin abu absin ya rike ni abinda a suna ne abdurrahman ibn jubair sahabin manzon Allah na wa ana ashabu ni kuma na tahi ila jumu'ati zuwa ga Juma'a? kaga bai ce ana asaba. ya rike ni wa ana ashabu ila Juma'a, alhali na zanna Juma'a. wa qala ce sami'tu nabiyya naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu shina cewa manigibar gibar raka da mahu fi sabilillahi duk wanda kafafu ne suka yi kura saboda Allah ka kuma ga jama'a tana cikin su haramahu Allahu ala nari Allah na haramta da jiki ne gaba ɗaya daga wuta ya haɗu da ni wa ana ashabu ina tahiya ta ga bai cewa ana asaba ashe kenan izanu diya salati min yawmil jum'ati izanu diya salati min yawmil jum'ati fasau ila zikrillahi wa dharru bai azalikum hayru lakum in kuntum ta'lamuna حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن ابي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا الزهري عن سعد عن سعيد وابي سلمى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا وحدثنا ابو اليماني هو حكم نافع قال اخبرنا شعيب هو ابن ابي حمزه عن الزهري دغ زهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال sami'tu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu shina cewa idza uqimati salatu idan aka tada da sallah fala ta'tu ha tas'auna kada ku zai ke sallah kuna masu gaugawa fala ta'tu ha tas'auna kada ku zai ke sallah kuna masu gaugawa ashe can kenan izanu da salati min yawmil juma'ati abinda an ka hora can watan wajen juma'a tahiya aka nuhi na nan ga tahiya aka nuhi nan kuma abin da aka nuhi watan a tahi sannu sannu a nan can juma'a da anka ce fa tsawi ila zikrillahi tahiya aka nuhi mika fasara wannan falata tu hata tsauna kada ku zai ke mata kuna masu gogawa falata tuha kada ku zai ke mata tsauna kuna masu gogawa wato hatam shuna ku zai ke masalla kuna masu tahiya Kar ku kasance kuna tahiya amma da gaugawa ana zahi ana sassaka ha isa masallaci in an kai wannan za a kai babu hushu'i ko da aka zo a kabbata sallah ana shesheka ha ha ha shi kasance mutum hushu'i ne ya tahiya ta yi don haka shi kenan can a idanu dai salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi abinda aka nuhi na fas'au ila ku tahi zuwa ga zikirin Allah ba ku yi gaugawa ba saboda mi gashi na manzo Allah shi na cewa idza uqimatis salatu idan aka ta da sallah ka ji an yi iqama ko ka ji an yi kira fala ta haka ku zai ke sallah ta tsauna kuna gaugawa wato ha ku zai ke sallah ta shuna kuna tahiya alaikumus sakina kuna masu ku? fama adrakatun duk abin da kun ka samu fa sallu ku sallace shi wa ma fatakun abin da kuce muku fa atimu ku cika dazo na tambaya akan kenan ko sai hetur ka tsaya ka sai hetur wajibi na ko sai da hetur to wannan bai iya kasancewa wajibi tunda aka ce idza nazil salata bi yawmi a fa tsaw ila zikrillahi wa zarru bai'a ku barci ne kayya duk mai duk mai ainihin gidan mai wajibi na shirye gidan mai ne an ka riga an kai kiran sallah na biyu ba ya tsaya sai san wani hetu mai son hetu ba zai san mai ba saboda gashi an ce idza qimati salatu idan aka tsaye da sallah watan fatu ha ku zai kema sallah watan nana falata tu ha tsauna kada ku zai kema sallah kuna masu gogawa cewa falata tu ha tsauna kada ku zai kema kuna masu gogawa menene bambancin mai san hetu da wanda a ƙasa kaga duk gaggawa su guda an ka ce kada ka sheka da gudu kada kai gaugawa sai dai nan ga yan hukuma bisa kauli na wannan adabari dabari ya ce in ya kasance sallah ba ka samun ta sai ka hada da gudu kana hada da gudu domin ka same ta haka dabari ya ce amma bisa ga wannan in mun hakoma ga zahirin aya da zahirin hadisi ba za a yi gaugawa ba tun daga abinda manzon Allah ba da umarni idza uqimati salatu idan aka tada sallah fatu hata tsauna ku zai ke sallah kuna masu tahiya daki daki wala tatu haka ku zai ke mata fatu ha ku zai ke mata ko fala tatu ha kada ku zai ke sallah ta tsauna kuna masu gogawa wa atuha ku zai ke mata tawshina kuna masu tahiya alaikum sakina kuna da tsokku kuma adrakatun duk abin da kun ka samu fasallu ku sallace shi kuma fatukun abin da kuce muku fatin muku cika shi to bisa ga wannan ashe kenan kaga duk abin da an ka haramta in ba ma la yatimmu wajib illa bihi na ba shina ne cikin haramci ne amma duk ma la yatimmu wajib illa bihi shina hita kamar sai da ruwa kawai shi maluma suka yadda na'am sai kai ta gaugawa haka samu sallah ɗaya gaugawa kuma da ba ta sa kushi in kashi tahiya ta yi to in ka tsaya zai sama <laughs> tun da an ce shi shuruhi ko <laughs> wadar rubai aka ce zalikun hairun lakun na ana nuhin su mu hasayarwa ko an ka ce an hana musu cin an hana musu cin kayya to kai da ka sai in mun ka doka in mun hakoma ga kauli na wannan a tabari radiyallahu anhu da yace ka samu ka sheka da gudu domin ka samu sallah a shekara ya tsaya ka sai hetu tunda shi a cikin kenan ma la atimul wajibu illa bihi amma nan ga in mun kace bude ga kofa sake to lokacin sallah zai shi kasance duk masu gidan mai ba za su yi gidajen masu ba don haka ashe kenan haram na ciniki duk ciniki haram na in ba cinikin ruwa ba mai hmm? ɗauka yan can yayi ba mai kaba kaba in ya doka yan can yayi ba komi <laughs> na eh eh wajen ina adam eh na abu lemani to ai kun bari an wuce wurin dan yanzu na wanda mun kai mun na abdul ali ibn abdullahi da na adam ibn abi iyasin da hadisna na ibn ali al-fallasu shine mu shiga ciki ne ko hadisna hadisna amr ibn ali huwa al-fallasu قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المدرك قال حدثنا حدثنا علي بن المبارك an yahya min abi an abdullahi min abi qatada la alamuhu ban san shi ba shi abdullahi min abi qatada illa an abi sai daga mahaihi na abi qatada watan idza uqimati salatu fala ta'tuha tasawna wa atuha tamshuna fa ma adrakatum fasallu wa ma fatakum fa atimmu shi a hadisin da kamata shi kawo shi shi kan nuhi wai sai ihtisari ne babun la yafariqu bayna ithnayn yawm al ba mai bayani akan cewa kada shi rabi na to ala la taqumu hatta tarawni wa alaykum sakina ko to wannan wata riwaya ce amma bi ka'idar riwaya abin da kamata shi mai suwa aqimu salata aqimu sal'a idza uqimatis salatu halata tu ha auna don haka buhari bai kawo hadisi ba amma iza uki uqimatu salatu halatu kuma hatta tarawni kada ku miƙe sai kun gane ni kage wannan bai da munasaba da ainihin uki uqimatu salatu falata tu hatta tsauna nan ana magana akan asayu da jumu'ati babu sa'i ila jumu'ati bai mai bayani akan ta zuwa jumu'a ka nan kuma idza uqimatu salatu fala taqumu hatta tarawni kada ku miƙe sai kun gane ashe kenan kwana cikin masallaci zaune aka nuhi babun la yafariqu bainal ithnaini yawmal jumu'a bai mai bayani akan cewa kada shirye bai tsakanin mutum biyu ranar jumu'a hadisna abdanu huwa alhakamu Kala a qala na abdullahi Kala a qala na ibn abi dhi'b an sa'id al-maqburi an sa'a an sa'id al-maqburi an abihi daga mahihi ne an min wadi'a daga ibn wadi'a abdullahi an salman al-farisi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah shina cewa maniki ta sala yawmal jumu'ati duk wanda duk wanda ya wanka ranar juma'a wata ya yi tsarki bi masa da agogo don samun iko ne min duhurin na tsarki sun madda hana sannan ya shafa mai aw masa min ibin ko kuma sanye sanya turare sun maraha sannan ya tahi wallan yufarik bain iznaini bai rabe tsakanin mutum biyu ba fa salla sallaci ma kutiba lahu abinda an ta mai abinda an haƙar da shi sallata na nafila gabanin zuwa liman sun masa annan idza harajal imam idan liman ya hito an sata ya saurara ya saurari hudu ba gufelahu ana gafarta mishi ma bainahu abin da ke tsakani ne wa bainal jumu'ati uhra jumu'at da aka kowa ta wuce da ainihin wannan jumu'a tashi da juma'a da ke ta Allah Allah na gafarta mai dukkan laifuka ne nan ga amma don haka ce babu babu la yufariqu bayna idayn yawm aljum'ati bai mai bayani akan kare shiri da tsakanin mutum biyu ranar juma'a nan wai Allah ya ta hada riqabahum kashi kama tsallaka wayoyin su ki tsallake wayan wannan ki tsallake wayan nan hashi kai ga wani zama abin da kenan ahgudi nan ga watan ai goga zuwa juma'a ka a tahi cikin jinkirin lokaci kada ai jinkiri sosai lokacin da ko da haka zuwa masallaci ya cika ya kasance sai ka watsa ma wasu kasa sai ka tsallake wayan wasu ka bata masu rayuka in kai haka nan ka cuta ma wasu shi na manzo Allah ce ma wani ejilis wa qad azaita ka zauna ka cuta kuma wa ne ta kawo halal ka cuta ka wa halal don haka ka tsaya haka nan ka zauna to sai maluma suka sabani sun ka ce yoshi nan an ka halal ta diri kaban nasi aka ce lokacin da masallaci ya cika wasu maluma suka ce a'a lokacin da dai liman ya hawo min bari sannan an ka halal ta diri kaban nasi wasu maluma suka ce a'a lokacin da bai kasance da in ka tsallaki wayan wani ka cuta mishi to sannan an ka haramta bab hmm? eh wasu eh ciki bai cika ba na'am to wannan ba cikin wannan babi yake ba watan shi a cikin babi na ainihin a a a wuzu billahi min shaytan bismillahir wata habbi rahabatihi wata habbi rahabatihi wa rikin muttasilati bihi in kalmar jidu a wai ta salace su fufu lantafaya wa sallar juma'a tana tana inganta da rahabatihi ga harfajiya ta masallaci wa turiqil muttasilati bihi da hanyoyin da ke sare da masallaci in daqal masjidu amma idan masallaci ya kokomta wa su fufu sannan safu safu suka daidaita lantafaya ban ce ma inda ya kasance masallaci bai ƙoƙomta ba ko kuma wata hanya bata sadu ba in mutum ya tsaya ya sallah babu sallah ta ga kauli na halilu ishaq radiyallahu anhu amma wannan maluma sun ce bai ta akan kaulin da an mashhuri ba kaulin da an mashhuri ko da masallaci bai cika ba a kaulin da an mashhuri ko da masallaci bai cika ba idan mu idan mutum ya zauna ko da masallaci bai cika ba idan mutum ya zauna ga farfajiyar masallaci akwai sallah ta yi ko da ainihin sahu sahu bai daidaita ba har zuwa cikin hanya in dai hanya nan mai ita ta da masallaci ko da inda ka zauna sahu bai kawo nan ba in kai juma'a na juma'a ka tayi wannan shi a kauli wanda an mashuri shehu halil da ce in da kal majidu a wai ta salati sukufu wannan kauli ya ta akan kauli wanda kasance ba shine mashuri ba an hinci wannan ko to sai mi o shi a tambaye ka a in ya kasance cikin masallaci bai cika ba in ya kasance masallaci bai cika ba amma kuma sun da hanya inda za ka shiga nan maluma sun yi bayani akan wannan maluma sun ce in masallaci bai cika ba ka samu kai ta haɗi riƙaban nasi haka kai ga wurin zama in ka samu wurin zama sannan ka zauna ko kuma kana da wurin zama laruwa ta hishe ka kila alwalaka ta kare ka tashi ka tafi kayar alwala ka dawo ko da ka dawo masallaci ya cika ka samu ka tsallaki wai mutane haka kai wurin zaman ka <laughs> bisa ga wannan kenan babun la yuqimu rajul ahaku yawma jumu'ati wa yaqulu fi makanihi akwai sauran lokaci ya lokaci alhamdulillah wa salatu ala sallallahu alaihi wasallam na adiba ahwalu ruwati ta'dilan wa tajrihan ahwalu ruwati ba ahwalu riwayati ba ahwalu ruwati na masu riwaya hadisi ta'dilan wa tajrihan على مراتب العدول سدرا بأبعلهم بأبعلهم مصر adiba mana wata nisa wannan ya ya haɗe kuskure wasu katon na safashi katon ko babu kuma kawo kawo ne kawo ne a alamarati bilruwati uddila a alamarati bilruwati uddila bi aba'alin fasiqatun mukarara famuradun ka hafizin wa mutuƙini wa hujjatun wa zabitin wa latani wa ba'dahu laysa lahu ba'sun wala ba'sa bihi saduqu mamunun tala shehun rawau anhu yali suwailihu la ba'sa arju sharu man yujairuhu كذاب نو دجال نو وداء فسأكد وحالكم مداء وسكتوا أن هو فيه نذر لا ثقة كذاك لا يؤتبر ولله الحمد أهوال الرواة هالك نما سلوايا حديثي تعديلا أجل تاسو وتجريها jarihan السوء su kasu a alama ratibin ruwati ko uduli a alama ratibin uduli watan ainihin darajoji na alama hidu haka maratib darajoji na al'uduli adalai al'uduli ko wannan ya bata shi kwarai a alama ratibul uduli sai a soke sai a soke abin galamu alif a alama ratibul uduli suddira wanda an ka fara bi Allah da ab'ala kama a ce fulanun awsaqun nasi fulanun ilaihil muntahati sidiki fulanun asdaqun nasi fulanun a albadun nasi to wannan shi an mahi haka ga darajoji na adatawa to fasikatun sannan sikatun ba fashikatun ba fasikatun sannan a ce fulanun sikatun muka rana abin kwankwamtawa fulanun sikatun sikatun ko kuma fulanun sikatun fujjatun ko kuma fulanun sikatun hafizun ko kuma fulanun sikatun dabidun mukararun abin kunkumtawa hala kaunihi mukararan shina mai kunkumta shi fa mumradun sannan muradi fulanun sikatun to wannan da ce alama ratibul uduli sudda rabi abala abala shine daraja ta farko fasikatun shi ma duk cikin darajar su guda amma muka rana yana kwankwamta shi in ce fulano sikatun sikatun daidai shi da ka ce fulano wasu nasi ko kuma ka ce fulano zaƙun nasi ko kuma ka ce fulano alqanun nasi duk suna cikin daraja guda to bayan wannan famuradun sannan wanda an kaɗaita shi ne daraja ta biyu ga adatawa ka hafizun tamka a ce fulano hafizun wa mutuƙinun fulano mutuƙinun hafizun wani mai yawan tsare hadisi ne wa mutaqinun fulanun mutiqinun wani mai kyautar da hadisi ne ƙwararre na wajen harda hadisi wa hujjatun wani hujja ne ga hadisi wa dabitun wani dabitun ne mai tsare hadisi ne falata ni kada kai ramni akan wannan wannan shine martaba ta biyu wa ba'dahu abin da ke bi mai martaba ta uku kenan laysa lahu ba'asun fulanun la ba'asa bihi laysa lahu ba'asun wani bai da laihi wala ba'asa bihi fulanun bai da laihi saduqun fulanun saduqun ma'munun wani amintacce na tala fulanun ma'munun wani amintacce na wa'annan sune daraja ta uku tala shehun shehun fulanun shehun wani shi na cikin shuyuhu ba cikin siƙatu kenan ba katun na ba shehun na in an ka ce fulanin shehun ne wanda kasance bai kai mace ba ta siqatu ba siqatu an da ka nuhi da siqatu wanda kasance a watan addabi dinul nuna masu cikakken hirzi da tiqani su ake ce ma watan siqatu wanda kasance bai kai matsayin su ba ana kira ne shehun in kace sun ce fulanin shehun ne wani shehun ne to martaba ta bata kai hibi ne bai kai gurgudo ne na ainihin ainihin cikin waɗance ne gama gabata ba ba ya cikin alhufazul nuna kina da cikin shuyuhu wanda kasance haddasu kasa kasa take wata kai darajar wadancan yan ganin sama ba to shi ake kira shehun wannan shine martaba ta hudu rawa anhu haka nan kuma an kace fulano rawa anhu shi a cikin martaba ta hudu yali suwailihun in an kace fulano suwailihun shi a cikin martaba ta hudu wai suwailihun wani dan salihi ne bai kai ga cikakken salihancin na hizbi da itiqani ba suwailihun nafil hizbi wal itiqani ba salihun na ba suwalihun na ma sai mi la ba asa arju arju Allah ba asa bihi arju Allah ba asa bi fulanin shi ma wannan shina cikin martaba ta hudu to bakin ne kare sai ce sharu man yujarrihu ya kare da ta'adilan ya komo ga tajrihan sai ce sharu shi ko mahi sharrin man yujarrihu wanda ake suka kazzabun a ce fulanun kazzabun wani makarici ne shi an martaba ta dai au dajjalun ko a ce falanun dajjalun wani dajjal ne au ko kuma tan wadda'un falanun wadda'un wani mai yawan manzo Allah ƙarya ne fasaqidun wani saqidun kasashen hadisi ne hadisi ne kwadin hadisi ne ba za a yi aiki da shi ba wahalikun wani halakakke ne muda'un wani tozatacce ne ba za a yi aiki da duk abin da ya faɗa ba wa sakatu anhu to wannan shine martaba ta farko martaba ta biyu daga cikin darajoji ne suka shi kuma a ce wa sakatu anhu fulanun sakatu anhu wani maluma sun kama baki da gare su ba su ce komai ba kai ne maluma su ce komai ba akan wani shi aka ce fulanun sakatu anhu shina cikin martaba ta biyu wa fihi nazarun fulanun fihi nazarun wani ana tunani ga abin da ya faɗa wannan cikin martaba ta biyu kenan lasiqatun fulanun lasiqatun ba amintacce bane kaza haka nan la yutabaru ba a kula da hadisin wani yalihi mardudul hadisi abinda ke biyan wannan martaba ta uku kenan fulanun mardudul hadisi wani hadisi ne ana rage ne ba za a taɓe shi ba ilmi bihi ka jefa hadisi ne ga bango ba za a amfani da shi ba yalihi da afuhu wanda ke bai wannan fulanun da afuhu malum ma sun ranar da wani la yuhtaju bihi fulanun la yuhtaju bihi ba za a hujja da shi ba sami wahin da ifun falanun wahin wani mai ramnin hadisi ne munkarul hadisi wane munkarul hadisi ne ana musanya hadisi ne hadisi ne munkarun na in an ka ce hadisi ne munkarun na watan na cikin waɗanda kasance masu ihtilali ga hadisin su ko kuma da kasance sayyul hizbi ne wanda ya kasance sayyul hizbi ne hadisi ne a ce mishi munkarun mudaribun fulanun mudaribul hadisi hadisi ne mai indirabi ne ko kuma a haka nan ne fulanun mulɗaribul hadisi hadisi ne shi a wani lokaci hadisi ne shi zo daidai wani lokaci bai zuwa daidai ko kuma shi faɗi hadisai shi faɗi hadisi kuma hadisi shi karo da hadisi zai ce kenan ana yi zai ce ba a yi shi aka ce mulɗaribul hadisi sami yalihi fil hadisi mai bai wannan yalihi mai biya ta fita hadisi ga ga wajen kantar da hadisi sayyu hibzin fulanun sayyu hibzin watan fihi ma sata'arifu tunkiru fihi ma watan ta'arifu hadisuhu wa tunkiru watan yati taratan bil ma'arifi wa taratan bil manakiri shi a fihi ma sata'arifu wa tunkiru sata'arifu zaka san hadisai ne wani lokaci yati taratan bil ma'arifi zai zo da hadisai wanda kasance ma'arufai na wa taratan bil manakiri wani lokaci kuma zai zo hadisai wanda kasance hadisan nan munkarai na ba za a yake da su ba sai mi qalu suna cewa fi hilinun fulanun fi hilinun ba qalatun na ba qalu suna cewa fulanun fi hilinun halafu wa halafuhu fulanun halafuhu wani amintattu sun saba mishi yi na shi na yi kasa kasa kasa kasa ya dauko daga daraja wadda kasance ita ce mahimuni ga suka sai shi na kawo mai bi mata sannan mai bi mata sannan mai bi mata sannan mai bi mata ce ma ba a ma a fuhu to halafu ana kawo halafu amma ba da bayan ma ba'ada bayan fuhu don haka ce ma ba da ba'ada fuhu ma za'ida halafu sun saba mishi fulanun halafuhu ba'ada Bayanai kuma ba'adu bayan wannan da afuhu fulanun da afuhu sai wanda suka cewa watan al-itibaru hadisuhu fulanun yu'tabaru hadisuhu la lil ihtijaji ba don ai hujja da shi ba fulanun yu'tabaru hadisuhu ana kula da hadisi ne in ya samu mutaba'a tamiya ko mutaba'a katira shikenan sai a karɓi hadisin nashi in bai samu ta ba a tamiya ba ko muta ba a katira ba za a yake da hadisi ne ba shine suka ce fulanun yu'tabaru hadisu hulal ihtijaji fulanun yu'tabaru hadisu hulal ihtijaji jarin wannan ya gudana alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba usuluddini sahi na wannan hadiba shahi na sha shida ga usuluddini fulanu fihi maqalun ana magana akan wane eh daidai suke da fihi maqalun da fihi nazarun na sha tara ku mm. imama na wannan wuri a tashi kaunuhu qadirin qudratin a dab'a ta biyu sha takwas dab'a ta daya ha dab'a ta daya ita kuma shahi na sha tara kaunuhu ta'ala qadiran bi qudratin kaunuhu rashin gushewa ta ta'ala da haka qadiran bi qudratin wa qala shehu tagammadahu Allah bi rahmatihi qadirun bi qudratin qadirun Allah mai iko na bi qudratin da iko ne sha bayani sun shar'a shehu sannan malam ya shiga rahimahullahu ta'ala fi bayani ga bayanin sifatin ma'ani sifofi na ma'ana a sab'i guda bakwai wa qarana ha ya gama ta bi sifatil ma'anawiyya da sifofi na ma'ana da sifofin da ake jingina ba ga sifatul ma'ani la'anna hala laha domin ke wata ita wannan talis domin ainihin su sifatul ma'ana wuya sun dalilci sifatul ma'ani don haka ya gama su wa qala ce qadirun bi qudratin qadirun Allah mai iko na bi qudratin da iko ne al qudratu qudra wa hiya sifatun azaliyatun sifa ce azaliya ta azal qa'imatun bi zatihi ta'ala ta wadatu da zatin Allah ta'ala ɗau haka ya ta'atta da ha ijadu kulli mumkinin ijadu samar da kulli mumkinin dukkanin mumkini ya ta'atta shina yiwa bi ha da ita wa idamihi ko rasar da shi Allah wa irada daidai manhaj irada ko kuma daidai nuhin Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratullahi subhanahu wa ta'ala qudratu Allah subhanahu wa ta'ala ta ta'allaqu bil mumkinati tara ta ga dukkanin tu ijadan ka samashe su wa idaman ko rusar da su wala ta ta'allaqu bil wajibati ba ta ta'alluqi ga wajibai ba wal mustahilati ba ta ta'alluqi ga mustahilai ba li'anna ha min cewa ita in ta'allaqa bil wajibi in ta ta'alluqi ga wajibi wala yasifu an tu'dimahu ba shi halatta ba shi inganta tarsar da shi in ta ta'alluqi ga wajibi ba tarsar da shi saboda me ake ce wajibi wal wajibu ma la yasihu fil aqli abinda aka ce mawajibi abinda bai halatta ga hankali rashi ne abinda hankali bai iya tabbatar da rashi ne shi aka ce mawajibi to ashe kenan kudura ba ta ta'alluki ga wajibi saboda wajibi samun mena ita kuma samar da ababa ta kai don haka ba za ta ta'alluki ga wajibi ba wal mustahilati sannan kuma kudura ta Allah ba ta ta'alluki ga mutahilatu ba la'anna hadu min cewa ita in ta'allaka bil wajibi in ta ta'alluki ga wajibi fala yasifu an tu'dimahu la'annahu domin cewa shi wajibi la yaqbalu adam ba shi karbar rashi wala yasifu an tujidahu ashe ba shi inganta ta samu shi kenan tunda bai karbar rashi la'annahu domin abin da ni, ya zama minhu tahsilu hasili idan kudura ta ta'alluki ga wajibi to za a samu tahsilu hasili tabbatar da abin da aka tabbatace ko samar da abin da aka samamme fa in ta'allaka musahili in kuma ta ta'alluki ga abin da kasance musahili ne wa alal akata shi ko akan sun kuyi in ta ta'alluki ga musahili in ta ta'alluki akan rasashe shi ana samun tahsilu hasili in ta ta'alluki ga musahili dama rasashe ne ba samamme bane me muke ce hili wal mustahilu ma la yasifu fil aqli wujuduhu abinda aka ce hili abinda bai inganta ga hankali samu shi shi ake kira hili to ashe kenan in kudura ta ta'alluki ga hili sai a samu tafilu hasili in ta ta'alluki ga sashe shi za mu samu tafilu hasili in ta ta'alluki ga samu shi za a samu hili saboda samuwa ta hili ne to shi na cewa Allah aka sami zalika wallahu subhanahu wa ta'ala wallahu Allah subhanahu wa ta'ala awraza bi qudratihi ma hassasahu bi iradatihi wallahu Allah subhanahu wa ta'ala awraza ya bayyana suwa bi qudratihi da iko ne ma hasasahu abinda da keɓance abin da halitta ya keɓance shi bi iradatihi da nuhi ne walil qudratu ta'alluqani qudura ta Allah tana da ta'alluqi guda biyu ta'alluqu saluhiyun qadimun tana ta'alluqi saluhi qadimi hmm? walil qudrati ta'alluqani qudura tana da ratayuwa biyu ta ratayu ga samar da ababa watan ta'alluqi guda biyu abinda aka ce ma at ta'alluqu ratayuwa ratayuwa kudura ga samar da dukkanin abinda an mumkini shine ce ta'alluqun ta'alluqun saluhiyun qadimun walil qudrati ta'alluqani qudura tana ta'alluqi guda biyu ta'alluqun saluhiyun qadimun tana ta'alluqi ratayuwa ta samar da dukkanin ababan da Allah zai halittawa saluhiyun wanda ka yi waka demo wanda kasance da dade ne marashin harko ne wa huwa salahiyatuha shine kyautatuwar ta ingantuwar ta azalan tuwan azal lil ijadi ka samar suwa wal idami ko sassuwa fi ma la zalu ga abin da bai gushe ba ga sanin Allah qabla wujudihi gabanin samashe shi duk abin da Allah bai samar suwa ba gabanin samashe shi kudura ta Allah ta rata da shi samashe shi ko rashin samashe shi idan Allah so shi samashe shi sai shi samashe shi idan Allah so bari ne cikin rashi sai shi bai cikin rashi wannan kenan wa ta'alluqun tanjidun hadisun sannan kuma tan kudura ta Allah ta rata ga samar da dukkanin abin da an mumkini ta'alluqun ratayuwa tanjidun nazartasuwa hadisun wanda kasance fararre ne zartar da samashe shi kenan wa huwa ijadu shay'i wannan shine samar da abu wa dami darsar da shi bil fi'li aikace wa huwa ijadu shay'i wa idamihi bil fi'li samar da abu darsar da shi aikace wa hadha wannan ala sabil ijmali amma akan hanya wadda an hakawo dunkule ba tafsilan ba wa qaffasal mutakallimuna zalika haqiqa maluma tauhidi sun rarrabe wannan wa awsalu ta'alluqaha sun kai ta'alluqin sun ka sheshi illa sab'ati aqsamin har zuwa ga ta'alluqi guda har zuwa ga ta'alluqi nata guda bakwai alama dai akan abin da atahi saluhiyun qadimun akwai ta'alluqi saluhi qadimi wa huwa salahiyatu halil ijadi shi da ke hototta ga samar da abubuwa wani idami ko rusar da su fi ma la zalu ga abin da bai gushe ba wannan kenan tsaye kenan wata ta'allaqu bi adamina tara ta da shin mu fi ma la zalu qablu wujudina dai kenan ko wa bi timralil wujudi ba'da al adami wannan duk gabanin samun shemu kenan wa ta ta'allaqu ta tara ta bi adami na da rasar da mu da rashin mu fi ma la zalu ga abinda bai gushe ba fi ilmi Allah subhanahu wa ta'ala qawlu wujudi na gabanin samun shemu Kudura ta Allah tara ta bi bi idamina watan tara ta bi adami na da rashin mu fi ma la zalu qawlu qudumi qawlu wujudina Allah bai halice mu ba amma kuma ya san zai halice mu ashe kudura ta Allah ta yi ga samashe mu tun gabanin a samashe mu ta yi ga rashin mu can da babu mu to ko sadda babu ku kudura ta Allah ta ya ta'alluki ga rashin nan naka kudura Allah ta ya ta'alluki ga rashin dukkanin to gabanin samashe su duk abin da a halittu gabanin samashe su kudura ta Allah ta ta'alluki gare su fima la zalu qalu wujudina wa bistimrar wujudi ba'da al-adami sannan kuma watan kudura ta Allah fi ma la yazalu bistimrar wujudi ta ta'alluki da dogewa samashe mu ba'da al-adami duk wanda ba a samashe mu ba wa bistimrar al-adami ba'da al-wujudi wa bistimrar al-adami sannan kuma watan da dogewar rasar da mu ba watan wa bistimrar al-adami ba'da al-wujudi ko wa bistimrar al-adami da dogewar rasar da mu a wa bistimrar al-wujudi wa bitimali adami da dogewar sadda mu ba'dal adami wa bitimali adami da dogewar sadda mu ba'dal wujudi bayan samar da mu wa bistimrari al'adami ba'dal wujudi da dogewar sadda mu watan bayan samar da mu wannan kenan ko wa bistimrari al'adami ba'dal wujudi za a samu istimrari al'adami ba'dal wujudi bayan samar da mu wannan shi a shiga kabarin ka ka ga nan kudura ta Allah ta ta'alluki da mu gabanin samar da mu dan ta ta'alluki da mu bayan samar da mu sun za ta kuma ta'alluki da mu bayan rasar da mu <clears throat> ta'alluku qablatin wannan ana ce mishi ta'alluku qablatin ratayuwa na mulki fi hadhihi salasa ga wannan ababa guda uku bi ma'ana abinda an ma'ana annal mumkina hakika dukkanin abinda an mulkini fi qablatil qudrati shi na cikin watan karkashin iko na Allah fa in sha idan Allah ya so fa in sha Allahu abqahu idan Allah so zai bar shi Allah adamihi akan rashi ne dai kenan au abqahu ko kuma ta Allah shi bar shi Allah wujudihi akan samashe shi do kenan wa in sha an yaso Adamu. aw adamahu ihtiyari kenan Allahu mutarun fi fi'lihi Allahu mutarun fi tarkihi wannan wannan shi aka ce ma ta'alluqu qablatin dukkanin wannan ababa guda uku wannan ta'alluqi tanjizi qadimi kenan ba a wannan ta'alluqi saluhi qadimi kenan ba ta tanjizi hadisi ba duk wannan shi cikin ta'alluqi saluhi qadimi saboda dunnan ba a talice dan adam ba kudura ta Allah tara ta yi ga rashin dan adam gabanin samun shi sannan kudura ta Allah tara ta yi ga samar da dan adam bayan rashi ne kudura ta Allah tara ta yi ga rashin dan adam bayan samun shi an kiyaye da wannan ko to duk wannan ta'alluqu qablatin ne ta'alluqi na ke kira ta'alluqu qablatin wata ta'allaqu bi ida wata ta'allaqu sannan kudura ta Allah ta yu hmm? me kuka ce a ci gaba ko a tsaya a ci gaba a tsaya nan ko to yanzu mun yi ta saluhi kadimi za mu komo cikin ta'alluqi tanjizi hadisi a tahi a yi takararin abin da muka abin da muka karanta inda ake bukata tambaya kila in sati ya zagayo sai a tambaya a kai alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamin kamin fara karanta tambayoyi a satin da gabata an yi tambaya akan wanda ya bi liman ba da ta kama liman bayan ba'ar ta kama lema aka tambaya akan cewa shin in ya kasance shi ko da ya zo an riga shi da wasu raka'o'i kuma bi liman ba'ar ta kama liman bayan ba'ar ta kama liman idan liman ya sallame shin zai jira liman sai ya ƙare ba'ada ta sannan shi miƙe ko ko da miƙewa zai yi da wa liman ba sai ya jira liman ya yi ba'ada ba to bayanin da mun kai satin da ya gabata mun yi bayani akan cewa zai jira liman sai liman ya yi ba'ada sannan shi miƙe amma bayan haka na samu yawan tambayoyi ga mutane daban-daban don haka na sake bahasi akan a jawabin da ni na tambayar da aka yi na samu matsala ainihin na uku na matsala tana da ƙauluka guda uku na malamai ƙauli na farko shine na ibnul qasim radiyallahu anhu inul qasim abin da yake ga wannan matsala idan ka bi liman ko da ka zo an kere ma da ainihin wasu raka'o'i kuma ba da ta kama liman idan liman ya sallame sallah ta yi gabanin shi ba kana da zabi in ka so kana jira ne sai ya kare ba ta sannan ka miƙe in kuma ka so kana yin ba'ada in ka so kana kana jira ne sai ya kare ba'ada sannan ka miƙe in kuma ka so kana miƙe a gabanin shi kare ba'ada wannan shine kauli na Ibn Qasim radiyallahu anhu kauli na biyu shine kauli na wannan Abdul Malik Abdul Malik abin da yake nan ga watan ba za ka jira shi ba za ka yi ba'ada za ka yi ba'ada ka idan ba'ada ta kama shi ai alhali kuma kai an tsere ma da sarko'i to da wa tai ba za ka jira shi ba za ka tashi kai ka kawo abin da an ka biyo ka shi abin da maluma suke sama ko ko ko shi muke sama shi kuma wannan muhammadu bin mallama radiyallahu anhu yace lalle haƙiƙa in kana biyan liman an tsere ma da sarko'i dan ba'ada ta kama liman kai ma ta kama ka abinda za ka yi kawai nan ga idan ya sallame sallah ta yi yayi ba adadi ne ba za ka miƙe ba ta ya ƙare ba ada shi a jawabin da ni shekaran jiya to wannan shi a ƙauri na wannan muhammadu mallama shi ya ce lalle haƙiƙa za ka jira liman sai ya ƙare ba ada ta sannan ka miƙe wannan abdul maliki ya ce ba za ka jira liman ba za ka miƙe ibn al-qasim radiyallahu anhu shi kuma ba da zabi ya ce in ka so ka miƙe in ka so kada ka miƙe ka jira shi ƙauluka guda uku kenan ko alhamdulillah na'am amin na kawo doka makaranta ga daga ta an kace to haka duk wanda tambaya kace an gama alhamdulillah assalamu alaikum a a tambayoyi hmm. to a ci gaba assalamu alaikum a saurara a saurara a saurara wasu alaikum wa wa a zance mai adari da yace can wajen mai dukan ƙwararri da ne kawo إلا لمتعدم أو معدم يوحيه يشهد على yana ينا da طالبا mai da rika Qur'ani don zuwa makaranta a ƙara mata a faɗa mata karatu. Nan an ce ba a ɗauka alƙur'ani illa li muta'allimin aw alimin illa li muta'allimin ko sai ga sai ga mai neman sani nan qur'ani gaba dai muta'allimin dai an ka da shi doka ba da arwalla ba sha kauli na mai ahlabi amma juz'un in ya kasance juz'i ne na alqur'ani to shi na halatta muta'allimin shi doke shi almajiri shi doka shi ma alimin shi doka ba sai da arwalla ba amma juz'i juz'i kawai alimun wa muta'allimun ga juz'i shi na halatta wasu kuma maluma suka ce a'a alimin ba zai ɗauki juz'i ba shi dai muta'allimin ya samu shi ɗauki juz'i sannan kuma ya samu shi ɗauki alkur'ani cikakke ba da alwala ba amma shi alimin shi na ɗauka alwala na alkur'ani allon da adar rubutun alkur'ani ba da alwala ba shi ɗan kaddan mishi wannan shi annati na ahlari amma ƙarƙashin sharhi ne wasu malumma sun shigar da jutsi suka ce wajen jutsi ko malami ya samu shi ɗauki jutsi inda shi kawai yaro sahi inda shi mai yaro sahi ne kenan mai yaro sahi sha ɗauka jutsi na alkur'ani ba da alwala ba an kiyaye da wannan ko malami mai wa yaro sahi sha ɗauka alkur'ani ba tare da alwala ba amma jutsi ba cikakken alkur'ani ba wannan kenan sai bayani akan ainihin ɗaliba wadda kasance mai haila ce wadda ka haila ba za ta ɗauki alkur'ani cikakke ba haram na ɗauka alkur'ani cikakke ga mace da kasance mai halice ko kuma watan jutsi maluma suka ce ko allo ba za ta ɗauka ba wannan shi a ƙaudin jumhurin maluma jumhurin maluma sun tafi akan wannan saboda Alƙur'ani la ya masa hu ilal mudahharuna ba mai ɗauka ta in ba mai tsarki ba duk wanda bai tsarki ba zai ɗauki Alƙur'ani ba mace mai hali ba za ta yi sallah ba me ka hana mata sallah rashin tsarki ko ashe rashin tsarki nan ko shine hana mata ɗauka Alƙur'ani wannan shi a kawai jumhurin maluma in ana sun karin bayani adiba at-tibyanu fi adabi hamalatul qur'ani na wannan na imamu nawawi wannan yace yan karatun da ya gabata yana neman karin bayani game da yawan hadisan abu huraira da asiyar waito ya ce shina neman ƙarin bayani akan yawan hadisai na abu huraira da ya ruwaito an yi bayani aka ce abu huraira shina da hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da takwas su abin da ya roto abu hura radiyallahu anhu hmm, ko kuma abin da ya kama da wannan dubu da biyana da ɗari uku abin da asama ko saba'in da takwas ne ko saba'in da shidda ko tasa'in da hudu shi ni manta amma dai hadisan sun kai dubu biyar da ɗari dubu biyar da ɗari uku ba wanda ya rubuta ko wanda har da ce ta a jihar makardawo muna tambaya don allah akan kan littafin nan mai suna yubabu hadisu sokakke ne ko ko ba sokakke ne ba lubabul hadisi suna cewa lubabul hadisi sokakke ne lubabul hadisi ba ingantaccen littafi na ba za a aiki da abinda da a ciki ne ba duk kusan hadisan da a ciki hadisan ƙarya ne wanda ake kira tanqihul qawli lubabul hadith tanqihul qawli an jingina shi ga imamu saudi ba littafin shi bane ya ah, Hmm. yake ya sauta akwai da shina tambaya akan makuliya boya boyar da aka sauwa bayan da aka sauwa idan mutum ya so makuliya ita ce boya akwai shaɗin sai an ɗora mishi aimi da ita sannan ya sake ta ko babu shaɗin ɗaurin aure to ita dai boya ba mata aure ba ce in ka riga ka sauta da sauta ka biya ta akwai halacin ka take ta inda ta riga ta samu tsarki gidanka in ta samu haila guda cikin gidanka akwai halacin ka take ta ba sai an ɗarma ma'arme da ita ba in aka ɗarma ma'arme ita ta zama ta ka babu ka bace wanda yake da mata guda mm. wanda ya saki wanda adda mata hudu dan ya saki daya daga cikin su saki wanda kasance ji'i na ya sake ta saki daya ya kasance akwai sauran saki biyu tsakanin su ko sake ta saki biyu akwai sauran saki daya tsakanin su ba zai auri wata mata ba sai wannan ta cika idda saboda in bata cika idda ba idan ya mutu za ta gade shi in ya armi wata alama mai almi da take nan kaga zai kai ga mata hudu mata biyar su gade shi amma in ya sake ta saki uku ba ta gado ne ko tana cikin idda don haka ashe kenan kaga wanda armi da mata hudu idan shina idan ya saki ɗaya daga cikin su in saki uku ya mata ran nan ya samu shi biyo ta mata da mai aime da ita amma in ya mata saki daya akwai sauran saki biyu ko ya mata saki biyu akwai sauran ya mata saki biyu akwai sauran saki guda ba zai arme wata ba sai wannan mata ta cika idda shine ake cewa wata shi ma shi cikin idda eh an yi bayani akan shi na hmm. na eh a saurara ana tambaya ga wani tambaya cikin karatu bai shi tambaya sannan eh eh hmm. a hayanan ya jami'u wani lokaci zai yi jami'i wa kana ana sun fi kasarihi anas ya kasance shi na cikin gidanai a hayanan yi jami'i wani lokaci zai zo masallacin shi jami'i tsakanin gida nai da masallacin jimu'a mai bayanin mun kace farsahi biyu mil shidda kenan tsakanin inda gida ne ke zuwa cikin busura mil shidda ne wani lokaci zai bar can gida ne zo shi sallar jimu'a wani lokaci kuma zai sallar azhar gida ne ba sai ya zo masallacin jimu'a ba saboda nisan ya kai nisan da ya kasance ya samu shi zaman da ya ba sai ya halarci jimu'a ba Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu uh, muna roƙon a karanta muna roƙon lahu kafa uku uh, ko kuma kafa goma sha ɗai ga wata uwanmu wadda Allah ya karɓi rayuwarta cikin daren jiya ko kuma maricin jiya an yi jana'izar ta jiya a masa ce wadda ya kasance tana nan tare da mu kuma uwa ce gare mu kuma mai tausaya muna da dukkan lamuran muna addini don haka muna roƙon a yi mata addu'a a karanta mata kafa goma sha ɗai kowace da masbala uba da lalata gare ta Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta ma dukkanin sauran mata na jama'a musulmi Allah ya gafarta ma dukkanin jama'a musulmi a sun kargaye mu Allah shi gafarta mu shi gafarta ma iyayen mu la ya yuzu ta'ahiruhu an waqtil haja da yawa wani bayani shi na ta'alluki ga nan inda ake lalle hakika shi da bukata da a tsaya nan ai bayani ne sannan a wuce ko kuma kan yi kila shi malami mai bayani ya rabtana da bayanin wani abu kila za a mai tambihi wannan wurin a tsaya ai bayani sannan a wuce in an ka ce sai an yi nisa sannan a sake dawowa kamar an dawo bayani amma karatun da ya kasance tambayar da bata shahi karatu ba ba cikin abin da ake karantawa ba ne ke da shi malam ka nuhin cewa a jaye shi daga cikin tambaya yan haka nan ne wannan daidai na dama duk karatu wanda kasance ko kuma wasan duk tambaya wadda ba ta ta'alluki da ainihin karatun da aka yi an ce a barta sai wajen karatu sai an kare karatu suna wajen karatu sannan a yi ta saboda ba ta cikin karatu amma tambaya wadda kasance tana cikin karatu an yi bayanin cewa duk inda an ka cimma wurin tambaya in dai tsakiyar karatu na kuma wurin nan tambayar nan za a tana da alaka da karatu to ba komai a tsaya a yi ta in dai ba tambayar nan ya kasance an zurfafa bane kila a ce a kwalkwaluna a kwalkwaluna a kwalkwaluna a kwalkwaluna wannan abin da an ka hana kenan amma abin da malum ka cewa albayanu la yajuzu ta'hiruhu a waqtil haja ka'ida ce to kuma muna bisa ga wannan ka'ida ta cewa duk inda bayani yake to muna tsaya gurgudun halin mu bayani kuma abin da aka gani kila mun bar shi gehe ba mu bayani ne ba ya koyi ayi mana tambihi akai ne dan akwai mantuwa kuma akwai rafkanuwa yakan ya kasance lokacin karanta suwa mutum shirar kana. ko kuma shi akan wani abu don hakan ga an ka ce a mai tambihi don haka muka ce muzakara wannan da muka yi muna yanta akan adalci da adalci adalci da adalci ne kai min adalci in yi ma adalci don hakan ga tambaya kusan in ta shigo cikin karatu ta adalci ce wadda ya kasance ba cikin karatu ba ana barin ta sai wajen karatu sannan aita don hakan ga muzakara kullum muna bayani cewa na hannu ihwatun na tazakaru dukkanin mu yan uwa muke abinda muka yi muzakara ce man zahara ma'ahu alhaqu nahu duk wanda gaskiya ta bayyana akan shi za mu karba kuma mai aiki da ita kuma sannan duk wanda adda shawara game da abinda mun mun karanta ko abin za mu karantawa ko kuma abin ya kasance ya kamata a ce an sa kaza ko kuma an fitar da kaza a ba mu shawara fa babi na shawara buɗe yake don hakan ga malam ya ba da shawara shawara mai kyawu kuma kila kayan shawara ta akwai ababen da ake sama kuma bisa ga wannan in akwai wani ƙarin bayani ko kuma akwai wani ƙarin haske game da abin da malam ya faɗi don Allah wana ya rubuto muna game da abin da kamata mu yi game da tsarin karatun mu in wanda wanda muke sama akwai gyara akan shi ya kamata a yi muna magana na gyara don mu gyara alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam